Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na mu koyi harshen Farsanci daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauka da za su zo muku ne bayan an fara da shan labaran duniya labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. kamfanin makamashi na kasar italiya eni ya rattaba hannu kan yarjejeniyar fitar da iskar gas na kudi dalar amurka biliyan takwas da gwamnatin kasar libya guguwa mai karfin gaske ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 25 tare da ambaliyar ruwa da kuma lalata amfanin gona a kasar madagascar tsohon sakataren tsaron kasar amurka ya ce vladimir putin na tsammanin yiwuwar farfado da daular rasha da matsayinta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan kamfanin makamashi na kasar italiya eni ya rattaba hannu kan yarjejeniyar fitar da iskar gas na kuɗi dalar amurka biliyan takwas da gwamnatin kasar libya a ziyarar da firaministan kasar italiya georgia meloni ya kai kasar libya da tawagar 'yan kasuwa da kuma kamfanoni ya gana da jami'an gwamnatin haɗin kan kasar a birnin tripoli fadar mulkin kasar ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba da jami'an gwamnatin gwamnatinsa inda suka tattauna muhimman batutuwa musamman makamashi kuma kamfanin kasar italiya eni ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar samar da iskar gas ta kuɗi dalar amurka biliyan takwas da kamfanin mai na ƙasar libya a ranar asabar kamfanin eni ya ce wannan shine babban aiki na farko a libya tun farkon shekara ta 2020 kuma ya haɗa da samar da iskar gas a bakin teku sannan aikin samar da iskar gas ɗin daga sassa biyu biyu za a fara ne a shekara ta 2026 kuma za ta kai tudun kafa miliyan 750 a kowace rana guguwa mai karfin gaske ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 25 tare da ambaliyar ruwa da kuma lalata amfanin gona a kasar madagascar shafin africa news ya watsa rahoton cewa mutane 25 sun rasa rayukansu wasu 21 na daban kuma sun ɓace babu labarinsu sannan akalla mutane 83,181 ne abin ya shafa inda kusan 38 suka rasa muhallinsu a cewar ofishin kula da haɗari gari na kasar madagascar yayin da wasu dubai suka rasa matsugunansu tun bayan wata mummunar guguwa mai karfin gaske da ta yi raga-raga da gidajen mutane a makon da ya gabata inda suka koma suna kwana a gabar tekun yammacin tsibirin kasar kamar yadda mahukuntan kasar suka sanar a ranar lahadin da ta gabata guguwar cenesu ta afkawa shiyar arewa maso gabashin kasar madagascar ce kwanaki goma da suka gabata inda ta zo da iska mai karfin gaske tare tare da ruwan sama kamar da bakin kwarya wacce ta haddasa ambaliyar ruwa da lalata gidaje makarantu da kuma rusa hanyoyin kasar da dama tsohon sakataren tsaron ƙasar amurka ya ce vladimir putin yana tsammanin yiwuwar farfado da daular rasha da matsayinta a zantawarsa da kafar yada labaran cbs ta amurka a wani hira da ke tattauna batun rikicin ƙasar ukraine tsohon sakataren tsaron ƙasar amurka robert gates ya bayyana cewa tsohon mai bawa shugaban ƙasar rasha shawara zbigniew brzezinski ya ce idan babu ukraine a cikin ƙasar rasha to babu yadda za a yi tsohuwar daular rasha ta sake dawowa da karfinta gates ya kara da cewa sakamakon haka ne muke ganin putin ya damu wajen kokarin ganin ya maido da ukraine karkashin kasar rasha kuma yana nufin mamaye kasar ce domin ci gaba da zama a cikinta yana mai zaton goyon bayan amurka da turai ga ukraine zai kawo ƙarshe tare da dishewa nan gaba ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta yi allah wadai da harin da aka kai kan sansanin sojin iran da ke birnin isfahan mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zaharova ta bayyana cewa rasha ta yi allah wadai da harin da aka kai kan sansanin soji na kasar iran tana mai gargadin cewa hakan na iya haifar da mummunan sakamako da ba za a iya shawo kansa ba tana mai jaddada cewar suna yin allah wadai da duk wani mataki na tunzara jama'a da da ke iya haifar da tashin hankali a wannan yanki da ba shi da kwanciyar hankali maria zakharova ta fayyace cewar akwai yiwuwar ire-iren waɗannan ayyukan barna ba za a iya shawo kan mummunar sakamakon da za su haifar ba ko tantance hasara da haɗarinsu ba musamman a yankin da zaman lafiya da kwanciyar hankali suka yi karanci don haka dole ne dukkanin masu hannu a shirya wannan aikin ganganci da kuma masu ɗaukar nauyinsa da masu murna da fatan ganin an rauna na iran iran su fahimci hakan gwamnatin ukraine ta zargi kasar rasha da yin amfani da bamabamai da aka haramta amfani da su a duniya kan kasar ta majiyar gwamnatin ukraine ta bayyana cewa sojojin rasha sun yi amfani da bamabamai da kasashen duniya suka haramta kaddamar da farmaki da su a hare-haren da suka kai kan birnin kherson kuma sojojin na rasha sun kai hare-hare da makaman ne a daren asabar kan birnin hakanan shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya amince da mawuyacin halin da ake ciki a birnin ogolida na lardin donetsk wanda rundunar sojin hayan kasar rasha wagner ke neman kwace iko da birnin daga hannun sojojin ukraine a nata bangaren kasar rasha ta yi watsi da muhimmancin gudanar da zaman tattaunawa da ukraine da amurka bayan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na baiwa ukraine tankokin yaƙi domin ci gaba da kalubalantar rasha karshen labarun duniyan kenan Tuwage da Sunusi Inuwa Wanti dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a ma saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka saurare da mu a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku labarai game da mamman batutuwa da suka shafi iran da ba duniya baki daya inda muke muku fashin baki da kuma jin ra'ayoyin masana da ƙwararru game da muhimman batutuwa da muka bijiro da fatan ma saurare za su kanci tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai muku fashin baki ne game da abin da ya faru a ƙasar Sweden inda wani mutum mai tsaron ra'ayin nuna kyamar musulmi da musulunci mai suna Rasmus Fludan ya fito fili a bainar jama'a a gaban kwafin karancin Turkiya da ke Sweden ya kona alkur'ani mai girma. Duk da yake cewa wannan ba shine karan farko da ake cin zarafin abubuwan girmamawa na musulunci a ƙasashen turai ba musamman a kasar sweden wanda ko a shekarun baya ma akwai jarida da ake buga a kasar faransa mai suna shali habdu ta fito fili ta ci zarafin manzon allah annabi muhammad tsaya da aminci su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka amma babu wani mataki na doka da ƙasar ta ɗauka akan wannan ɗanyen aiki waɗanda suke yin wannan aikin suna fakewa ne da haƙƙin faɗin albarkacin baki ko shakka babu babu wata doka da ta ba wani mahaluki damar cin zarafin abin girmamawa mai tsarki na wani addini wannan mummunan aiki abin kyama da wannan mutum ya aikata ya jawo fishi da ɓacin ran duniyar musulmi da ma sauran ƙungiyoyi masu kare haƙƙin rajin kare haƙƙin mil adama a duniya ita kuwa ƙasar turkiya da aka aikata laifin ma a gaban ofishin jakadancin ta da ke ƙasar sweden ta fito fili ta nuna rashin amincewarta da wannan aiki sannan shugaban kasar tayyip rajab erdogan ya fito fili ya nuna cewa ba zai goyi bayan kasar sweden a kokarin take yi na kasancewa mamba a kungiyar tsaro ta nata ba tunda har ta bari aka ji zarafin addinin musulunci ko kuma alkur'ani mai girma a ƙasarta ba tare ta ɗauki wani mataki na doka a kai ba wani mai sharhi kan harkokin siyasa a birnin london na birtaniya mai suna redney shakespeare ya faɗi game da keta hurumin alkur'ani mai girma da aka yi cewa da dama daga cikin mutanen gashen turai sun tabbatar da cewa lalle kasashen yamma sun koma zamanin duhu da baƙin jahilci da ake ƙona littafi wanda wannan matakin yana taimaka wurin yada ƙidar ƙiyayya ga musulmi da musulunci ta hanyar ƙona alkur'ani mai girma da cin zarafin annabin musulunci annabi muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka masanin siyasar ya ƙara bayyana cewa lalle gashen turai sun samu koma baya sosai wannan yasa a wasu lokutan ba san dalilin da yasa suke fuskantar matsalolin cikin gida da tashe-tashen hankula ba wannan yasa suke ba wa wasu masu tsoron ra'ayi dama domin kawar da hankulan musulmi kan hakikanin gaskiya. wanda a mahangata wannan yana iya zama shine ban dalili na kai hari kan musulmi da musulunci da kuma kona alkur'ani mai girma a kan wannan ne shugaban kungiyar musulmi mai rajin kare haƙƙin bil'adama ya yi suka mai gauni kan yadda ƙasashen turai suke fasa ma'anar 'yanci wanda waɗanda ke da'awar kare 'yancin bayyana albarkacin baki a cikin al'ummar turai musamman ma birtaniya suna ganin kowane littafin ayoyin shaidan na salman rushidi da wasu musulmi suka yi ya sa ma yancin furta albarkacin baki amma sai gashi waɗannan mutane su ne kuma suke ganin kona alkur'ani haƙƙi ne na furta albarkacin baki wannan mataki na kona alkur'ani ya fusata al'ummomin musulmi inda a nan ƙasar iran dubin da batan al'ummar ƙasar ne suka fito kwansa da kwarkwatan su domin nuna rashin jin daɗi ta hanyar yin zanga-zangar lumana da kuma yin tir da wannan mataki na ƙona alkur'ani mai tsarki saukakke daga sama a nata ɓangaren jami'ar azhar ta ƙasar masar ta fitar da fatawa ta haramcin saya ko sayar da kayan ƙasar sweden da nuna rashin amincewa da barranta da abin da ta yi na ƙona alkur'ani da aka yi a ƙasarta a cikin bayanan da shugaban jami'ar azhar ya fitar ya haramta amfani da kayayyakin da aka yi daga ƙasar sweden haka zalika wannan bayani ya yi kira ga dukkan cibiyoyin addini na al'adu na musulunci da su ɗauki matakin da ya dace na mayar da martani a wani jawabi da jagoran juyin musulunci na iran ayatollah imam hamna iya yi kan cin zarafin alkur'ani da aka yi a wasu ƙasashen turai ya jaddada cewa cin zarafin alkur'ani ya sa a hankali da sunan haƙƙin furta albarkacin baki yana nuna cewa babban hadafin ƙasashen abota girman kai shine kai hari kai tsaye kan musulunci da alkur'ani jamhuriyar musulunci ta iran turkiyya masar kuwait haɗaɗɗiyar daular larabawa gamayyar ƙungiyar malaman musulmi na duniya qatar saudiya indonesia jordan morocco ƙungiyar gwamnati ta hezbollah da ƙungiyar gwamnati ta jihadar islami da hamas ta falastinu da sauran ƙasashe daban-daban sun fito fili sun da wannan mummunan mataki akan wannan ne ya sa na tuntuɓi sheikh muhammad nura das shugaban cibiyar sulul azam da ke birnin kanan dabo a tarayyar najeriya domin jin ta bakinsa game da abin da ya faru na kona alkur'ani mai girma da wani ya yi a ƙasar sweden sai ka da baki ya ce dangane da abin da ya faru a sweden ka babban birnin su na stockholm a wajen ofishin jakadancin turkiya lallai abin ya yi muni kwarai abin allah wadai ne abin a ce musulmi ya yi kishi ne ba mu da wani littafi sama da alkur'ani kuma duk duniya cikin sauran littafan da Allah ta'ala ya saukar babu mai tsafta ya alkur'ani din sun jirkita taura sun jirkita linjila to wannan littafi mai tsarki da suka taba har ma suka kona lallai abin musulmi ya kishi ne ya bakin ciki da abin da ya faru wannan yana nuna mana irin gaban da waɗannan suke kunshe da shi a cikin zukatansu dangane da addinin musulunci wato idan a zahiri suna yaƙe suna nuna ma suna tare da kai domin daga bisani su sace albarkatun ƙasarka har ma su yaudare ka kabar al'adun musulunci ka koma ga nasu al'adu ɗin to a sai kauna ɗin ba ta allah da annabinsa ba ce kauna ce domin su yaudare ka so eh, abin da suka boye a cikin zukatansu shine yanzu ya fito ca littafin ka dai da ubangijinka da shari'arka ba sa girmama su eh, wannan yancin bayani da suke faɗi din wato gare su ne su suke da yancin su bayyana. nasu manufofi da akidu kamar da suka kwana alkur'ani amma ni musulmi da mu sauran musulmi ba mu da hakkin mu bayyana abubuwan da alkur'ani ya kunsa shari'ar da addinin musulunci ta kunsa su ka ganin ma dai double face ne ƙarya ce ake so a nuna wai akwai huriyatul bayan akwai yancin bayani eh, wannan ma ƙarya ce ba gaskiya ba inda yancin ne wanda ya saba da ka'idojin shara musulunci eh akwai amma wanda ya zamanto zai girmama alkur'ani to shi bai da yanci domin ya girmama littafi mai tsarki irin na alkur'ani eh, akwai abin da ya kunshi hate speech da ake faɗi wato haddasa gaba da ƙiyayya tsakanin al'ummu musulmi sama da biliyan guda ka zo ka kona littafin su yanzu kana so a rigingimu ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsakanin musulmi da turawa tsakanin musulmi da kirista misali me kake nufi da wannan kowane littafin musulmi in ba wannan hate speech da apartheid ɗin da kake so bambancin launi da kake so ka nuna ko bambancin aƙida. To har ila yau na sake tabbayan shehin malamin cewa kuma waɗanne irin mataki suka fi dacewa al'ummar musulmi su ɗauka a lokacin afuwar irin wannan lamarin na gana an hana afkuwar haka a nan gaba sai ka da baki ya ce abin da ya kamata mu yi shine allah wade daga cikin abubuwan da ya kamata mu fito mai zanga-zangogi daidai gwargwado domin su gane cewa wannan abin da suka yi ba daidai ba ne mu yi inkari mai allah wade ofisoshin jakadancin mu duk su ma su nuna cewa wannan abun ba daidai ba kamar yadda aka ce kamar turkiya sun kira ambasadan can din a ƙasar turkiya sun nuna masa ba daidai ba to kasashen musulmi duka ta fuskar diplomasiya a fuskanci wannan abun a ce lallai ba su kyauta ba daidai ba ne sai hanyar iktisadi tattalin arziki dinuhum da naniruhum su abin da suka fi ganin karfinsa shine mene kudinsu dalarsu pound sterling da sauransu so idan muka kauracewa kayayyakinsu muka haddasa musu asarori za su gane cewa lallai mun yi fushi to sannan za su fahimci harshe din amma idan ba a taɓa su ta wannan hanya ta iktisadi ta tattalin arziki ikonomin su ya ga hasara in ba a taba su ta nan ba yana da wuya su faɗaka saboda ba yau suka fara ba a ci gaba suke ta yi idan lauyoyinmu suka duba hanyoyin kai ƙara yana da kyau a kai su ƙara saboda huriyatul bayan ɗin ko eh, freedom na expression ɗin ya zama bai takaita da su kaɗai ba kowa ko antisemitism da ake faɗi ya zama kowa yana da wannan haƙƙi mm, ba kaɗai su tura su kaɗai ba so idan kotuna za su iya ba mu mu shi ma abu ne mai kyau mu duba mu gani sai kuma rubutuka na ilimi mm, masananmu a fito da hasken alkur'ani sosai a fito da ɗaukaka ta alkur'ani a fito da karantarwar alkur'ani mai tsafta wanda a duniyar mu ta yau na kishirwon irin wannan karantarwa turawa da garb da yammaci sun gaza ba su da amsa ga matsalolin da contemporary musulmi ke fuskanta matsalolin da musulmin yau matsalolin da duniya yau take fuskanta turawa sun gaza su kawo amsoshin banda yaƙe-yaƙe da sace mana dukiyoyinmu ta amma alkur'ani ya faɗi amsa wannan karantarwa na annabawa din Allah ta'ala ya shimfiɗe mana na kubuta daga matsalolin da muke fuskanta yau a cikinsu. To godiya ta musamman ga Sheikh Muhammad Nura da shugaban cibiyar Rasul Azam da ke birnin Kano Dabo a Najeriya kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu dauke da wani shirin na daban amma kafin nan amma din bakonmu na wannan makon Sheikh Muhammad Nura das ni da na kance da ku ni da na da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kara shafa ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu <clears throat> ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa hajji daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 46 To a yau dai za mu tafi ne bakunta inda ɗaya daga cikin abokan Muhammadu wato Ali ya kirayi abokin nasa Muhammadu zuwa ga cin abincin rana. Gashi dai ranar Juma'a ce, kuma matar Ali ta yi tafiya zuwa birnin Mashhad domin kai ziyara ga mahaifiyarta. Saboda haka yau Ali yana a gidansa da ke birnin Tehran shi kaɗai. Kuma irin wannan lokaci Ali yakan dafa abinci ne da kansa, domin kuwa shi yana son dafa abinci da kansa matuka Saboda haka idan ana so a ji yaya Ali yake dafa abincinsa wani irin daɗi ne abincin nasa yake da shi, to sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri baki ɗaya, amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar. kamar haka حالت چطور است؟ یا یا ککی تو چطوری؟ کی یا یا ککی بفرمایید بسم الله خوش آمدی برکا دزوا بو کمشی غذا abinci غذاها جمع abinci بو می آید کمشی یه زوا همسرت ماترکا نرگس سونن نرگس الان ینزو مشهد برنن مشهد مادرش مهی پیرسا تو خودت کی دکنکا تو پختی کی کدفه بوی خوب کمشی میدادی بو دارد یه ندا کمشی آره ای آشپز کوکو پلو شنکاپا جوجه کازا کباب گسه نامه من پختم نی ندپا کباب ها جمعین گسشن نامه خوشمزه میدادی واقعا دگسکی مردم متانی. دنیا دنیا همه مردم دنیا دکان متانن دنیا آنها میدانند سو سنسنی چای شی آماده شریعی باشد شیکنم خودم دکینم من چای میریزم نی زن زبا شایی کمک تیمکو تو میخواهی کی کناسن بخور کچی من میپزم نی زن دپا نوش جان اچه لافیا چگونه تیایا درست شریعه درست کردی؟ کاشریا جوجه کازا نمک گشری فلفل یجی زعفران زعفران آب لیمو روان لیمون زمی پیاز البسه من مخلوط کردم نی نه هر حدا بعد از باین او آماده است شی شریکی آسان است mai sauƙi ne. To, madalla. To za haka dai Muhammadu ya riga ya isa gidan abokinsa Ali. Ko da yake dai kafin wannan lokaci dama ya riga ya taɓa zuwa gidan, saboda haka a wannan karo bai sha wahala wurin gano gidan ba. ya riga ya danna ƙararrawa an buɗe masa ya shiga cikin gidan a kasance tare da mu. Salam. Salamu alaikum. Hola chetore است. Kana lafiya? بفرمایید. بسم الله. سلام. علیکم السلام. خیلی ممنون. na gode. To cetori. Kai yaya kake? Huba. Ina lafiya. Khosh omadi. Bismillah, san da zuwa. Buya qaza mi ayad. Kamshin abinci yana zuwa. Hamsarat dar Matarka tana gida ne? Na, Nargis al'on dar Mashhad ast. A'a. نرگیز اینزو تنه برن مشهد خانه مادرش گرن مهی پیرتا تو خودت غذا پختی؟ که دکن که کدپا ایبین چی؟ بوی خوبی دارد رکم رقمشی میدادی؟ آره ای؟ من آشپز خوبی هستم نی نه ایه دفع ابینچی سوسی پلو با جوجه کباب پختم نه دفع شنکاپا سشن نامن کجی کباب به به جوجه کباب ا گسشن نما کباب کباب های ایرانی خیلی خوشمزه است قصه شن نام ایرانی ها یه ندیده ای واقعاً. همه مردم دنیا میدانند دانند. ایرانی خوشمزده است. دکنه متعنی دنیا. سنسن چی و؟ ابین چنگ ایرانی یه ندیده ای چه چای است. اکوی شایی. ان باشد خودم چای میریزم شیکنا نی دکینا نه زن شایی کمک میخواهی؟ تنها بکتر تیمکو؟ نه تو چای بخور؟ آ تی کششای من خودم غذا میپزم نی زنده دفع ابینچی koma madalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a cikin shirin na yau. Ni Abdullahi Salihu jagoranci rigamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri. Dokar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali gabatarwar shirin tarbiyyar iyali na uku 314 jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin su da muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara a da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne ne sabon zuwa muku daga nan rayuwar BOH da ke nan binin Tehran da ni awal kunya da saba jagorantar da gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don yin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan. a cikin a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar ra'af rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har yala yau ina shugabanta na sashin da shehun malamin a yau zai ci gaba ne da shirin shiri ko darasin da ya faro na littafin kafa rabbil aba'ana na aliyu falla malam ya shirya bismillah saboda haka samar da lokaci wa yaro da kula da lamarinsa musamman mu a mu yanayin rayuwa da wa'annan yanayin na mugayen 'yan siyasa dama can akwai muskilar tattalin arziki sai aka samu kuma 'yan siyasa makitata wa'anda da gangan saboda san kansu da san zuciyarsu duk abin da zai bunkashi dan adam ma ba sa yi kowane mutum yana da son ya zo ya kafa tarihi abin da ya fi damun shi kenan ya yi abin da za a yabe shi a tarihi cewa ya kafa wani abu su kuwa waɗanda yake raye tare da su su mutu ba ruwan shi ta jinjina ka ɗauko tsari na ƙasashen turai wanda ka kasa gane cewa mu har yanzu mu kai wannan standard din ba rayuwa hausawa suna da maganar da suke cewa idan gashin ki bai kai na wance ba kake ce zaki kifan wance ko to mu ba mu da wannan yanayin da za mu iya a hankali ne za mu tashi yanzu a wasu jihohin irin tsarin da suka kawo suna fadab da ba su fi shekara biyu ba su sauka a mulki amma suna nan suna rausau wata jiha da na gani ana nan ana rusa kasuwanni wai saboda ya kamata a yi standard tsarin da aka yi shekara a duk ba daidai ba ne saboda haka dole a yi abin da ya dace a yanzu a daidai lokacin da corona ta gama rusa gidaje sauran kasashe ba za a kawo jari ba jihar na ya kamata ta bunƙasa ta ɗauka ga kaddara da abu da kamar a daidai ne amma kan hisabin wa kuma jihar tana cikin jihohin da suka fi kowace jiha rashin tsaro a arewacin najeriya yanzu yana ƙara maimaita wayanda suka je suna neman ya za su rayu ƙananan 'yan kasuwa jarinsu ana ta ƙonawa ana ƙona saboda ana rushewa wasu na ɗan samu su iba cikin dare an ba su notice ba su tashi ba saboda haka bar a ruru rusa akwai wasu tsare-tsare akwai tsarin da da gaske tsari ne gaba za a ci gaje shi to amma dole a tafi a hankali gwargwadon yadda kuma waɗanda kenan za su rayu yanzu lokacin da aka karya mutane da yawa ɗan jarin su aka karya shi Allah misali aka kori mutane da yawa daga aiki akwai gwamnatin da ta kashe mutane sama da ta kora daga aiki sama da mutum dubu ashirin a wani lokaci yanzu dusan gwamnati kuma ta kyallafo sai ta kori mutum dubu hudu kuma ta ji kasuwanni tana ruguzawa cewa za a yi tsari gwamnati ta fitar da tsari na ga ana magana da shugaban line din ansabe da irin tsare-tsarensu da abubuwa da hujjojin da yake kawo shekaran jiya sun yi jiya masu maimaita za a ga abu ne in ka gan shi a tsari a kwakwalwa abu mai kyau amma ta yaya za a yi akan hisabin wa akan hisabin gidaje da yawa su rushe wasu su mutu 'ya'yansa su zama 'yan daba saboda ba abinci ba yadda za su rayu shi yana nan yana fulani kuma nan da shekara biyu ne za su tafi sun san yadda sistem din siyasar najeriya yake wajen ka fara abu wani dan siyasan ya zo ya watsi shi bayan ka gama wahalar da mutane ka karya mutane sannan ka tafi gwamnatin da ta zo ita tana neman farin jini ne akalla a shekara hudun farko ba za ta bi ka ba za ta yi abin da ya dace da san ra'ayin mutane duk wahalar da aka yi a baya aka karya mutane da yawa aka talauta su ƴaƴansu suka zama ba aikin yi. masu sauraro kada ku shafa wannan shirin ya samu kudi daga nan rajin biyu ta hausa da ke nan birnin tehran da muke sauraron shehun malami daga birnin kanan dabu zai ci gaba da yi mana wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yi mana bayanin rayuwan hannu baka hannu kwarai da ake ciki wannan halin hannu baka hannu kwarya amma su saboda suna can rayuwarsu wata tandar ba sa hango irin rayuwar da talakawa suke kai wannan nau'in na zalunci da yan siyasar mu suke bi ba tare da la'akari da waye zai kare ba waye zai rayu a'a ai an daɗe yana saba doka yanzu suna nan suna rubokin dan filaye a samu fili a tsakiyar hanya wani ya na marayu ne an kewaye shi sun ce za su yi wannan filin tun da allocation ɗin shi shekara kaza da suka wuce maimakon a ba su damar makikilan masu sayar su ɗan samu abubuwa dare ɗaya irin waɗannan gwamnatocin suna tsammanin su gama ta duniya lafiya mun mutane wayanda aka karya Allah ya kyale su yanzu aikin kenan na ga ko anan garin na kuma akwai wannan tsare tsare na na'ura an yi allocation an nemi izini wannan majalisa ta bayar za a so na'ura ta biliyan da wani abu naira biliyan ɗaya da wani abu to wannan na'urar ta neman ma'aikata ba wannan ba wanda na gani a jarida shekarun jiya wancan wai wanda za ta dinga kantance ma'aikata ne saboda a samu a taimaka wajen kore wasu kaga ɗan siyasa fa wannan irin albashin da suke kwasa yana ɗaya daga cikin abin da yake karya sun je sun ɗauko system na america wanda tsarin siyasan amerikawa yana da tsananin tsada to nawa nawa yan majalisa ke zama amma kaga irin tarin kudin wasu kasashe alawus ake bayarwa don a rayu kasa da ake fama da talauci amma kowane mutum ɗaya aka fitar da kuɗin mataimaka na musamman da wani nashi da alawan ɗin shi sai in ka ji kuɗin sai hankalin ka ya tashi ba su rage kansu komai ba a daidai lokacin da ɗan albashin da dama can hannu baka hannu ƙwarya ne na ma'aikata yaya ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙara tarwatsa al'umma wannan na ciki saboda talauci yana cikin abin da yake hana samar da tarbiyya kadal fakar an kuna kufra shi yasa akwai wasu waɗanda ba dole ne sai sun rayu ma a babban birni Allah ya rufa maka asiri a garin garin ku kana da babban gonan ka ka tashi ka dage sai ka dawo nan in kana can ka iya bunƙasa abu amma muskilar shi ne akwai abubuwan more rayuwa wanda da a ce gwamnatocin mu suna samar da su a ƙauyuka a samar da sandan ruwan sha hanyoyi abin da ya shafi lafiya da duk abin da akwai su a birane da zama na an samar da su a ƙauyuka insha Allah mutane ba dole bane sai sun cika wanzu garin Kano za ka ga kusa kowa ya kai kullum sai kamar ta fashe garin haka yake mutum ya zo yana rayuwa kunci akwai gidajen da sun famili wajen mutum ashirin ne a cikin gidan yan bandakan kaɗan ne famili wajen nawa za a ga layi tun asuba fari za a yi tajerin layin wajen wanka sai ka ce dole alhali a garin su kilan shi kadai gidan shi ya fi wannan fadi da yalwa ga bishiya ga shan iska ka zo ka rayu cikin azaba ɗaki ɗaya to mutanen mu dai haka suke rayuwa to a irin naya za a ke tarbiyyar ɗanka wasu mutanen suna iya su haƙura da wani nau'i na jin daɗi don kawai su fitar da zakakurin da wanda zai zo ya zama abin da duniya za ta yi alfahari da shi shi kuma su kuma iyayen suna lahira Allah yana biyan su yana ba su ladabi. to masararru ga shi ma dai malam ya bude mana sabbin bayanai amma lokacin ya yi halinsa da kashe muna yi wa shek basir zaria da ke binin kanon dabo kuma shugaban sashin dawa na kungiyar rap ta rasulul akram foundation da ke kanon dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon voh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kuma da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shirin tarbiyyar iyali kenan to kuma ga shirin muna karshe afirka a yau Afirka a yau. Masu rare barkamu da huta da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har illa yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri zama tabo batun nan ne da kungiyar kwadago ta najeriya ta nlc ta ce ya kamata babban bankin najeriya na cbn yin la'akari kan halin da masu ƙaramin karfi da mazauna yankunan karkara suke ciki idan aka daina karban tsofaffin takardun kuɗi daga ranar 31 ga watan janairun da muke ciki kamar yadda bankin ya tsara duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar shugaban kungiyar nlc ta 'yan kwadagon najeriya comrade ayuba waba shine ya ce wajibi ne bankin ya sake nazari kan matakan domin kaucewa wani hali da mazauna yankunan kankara za su shiga da kuma asarar da za a tafka. Domin tattauna wannan batun mun gayyato shugaban kungiyar NLC ta Najeriya da kansa wato Comrade Ayuba Waba don jin yadda suke ganin wannan sauyin sabbin kudin. Eh, gaskiya maganar canjin kudin nan abu ne wanda ya dami kowa domin abin da yake faruwa yanzu bayan wadin da aka bayar sababbin kuɗin da aka ce sun fito ba su wadata ba babu su in ka je banki ma a jiya na je banki in ka ga dafifin mutanen da suka yi yanzu a banki suna amfani da za su cire kuɗi da kuma wa wanda suke so su yi canji wayansu bankuna ma sun rufe domin ba kuɗin saboda haka muna ganin tsari ne wanda ba a yi tunani mai kyau ba a tsari ne wanda nake ganin wanda ma suke ganin suna targetin ɗinsu kamar attajirai to ba attajiri ba ne yake shan wahala yanzu talaka ne wanda ke karkar wanda inda ma yawancin arewan ka duba babu bankuna su ne suke shan wahala yanzu domin ka jiya zuwa yau har karfe goma na dare in ka je machines na atm wala na ga mutane a layi sai ka ji sosai su saboda haka idan ana yi ne ma don ya taimaka ma talaka to talaka ya ke shan wahala wannan na rubuta ma shugaban bankin najeriya tun a watan goma sha biyu da muka hango yanda abubuwan za su kasance shi ma shugaban kasa mun rubuta masa wasiƙa kan cewa to wannan fa dole a yi a domin idan har ana so mutane kar su sha wahala to dole ne a yi musu sassauci domin kukan zai yawa kuma na bada misali da yawa san ni daga borno nake na ce a duka ƙananan hukumomin guda ashirin da bakwai a borno inda muke da banki yanzu fa lokal gwamnan za mu ce ma guda biyu ne domin maiduguri da jere kasan su ne lokal gwamnan na cikin gari da kuma biyu kawai su ne kawai suke da local government akwai inda ma kafin ka je wallahi sai kai kwana biyu akwai inda ba har yanzu ba za a iya shiga ba yanzu ka ce za ka je marte local government ko kuma ka ce za ka je can guzamala su abadan suna da nisa kuma babu bankuna a wurin yawanci ma local government da suke iyaka kuma kai ka san tattalin arziki na najeriya abu ne da ake cewa rural rural watan yawanci a karkara ne ake zuwa kasuwan kauye mutum ya sai hatsi ya sai dawa ya sai da ah, dukiyansa yawanci wannan economy din da kudi kashi suke amfani ba wai bankuna suke da shi ba so yawancin wayannan mutanen su ne za su sha wahala kuma su ne za su yi asara saboda haka ah, na tabbata dai dole dai za a duba wannan abin da ida rahama domin idan ba a duba da ida rahama ba ah, gaskiya mutane ba za su ji daɗi ba kuma yadda ake cewa wai ana so ne a karya a tajirai wanda suka tara kuɗi wayannan ba su bane yanzu dala suke kacewa wayannan mutanen da ake cewa wai su ne ake targetin talaka ne wallahi zai sha wahala ni kai na na ce maka na zagaya POS jiya yanda layi yake da tsayi ba yanda ma za ka tsaya ka ce za ka tsaya ka amfani da ATM machine ka ce ka cire kuɗi domin sai ka yi kusan awa hudu zuwa biyar a layi kafin ma ka cire dubu goma ko dubu ashirin to yaya za a yi a ce tattalin arziki zai ci gaba a cikin wannan yanayin so abin da muka fuskanta kenan kuma mun hango wannan abin tun da wuri kuma duk duniya duk inda aka ce an canja kuɗi ba wai aka ake cewa an canja kuɗi ba za a yi amfani da shi ba za a ci gaba ne da karɓar kuɗi ya shiga banki ne kuɗin nan ba zai fita ba kuma dole sabon kuɗin ya wadata to yanzu abin da nake gaya maka sabon kuɗin bai wadata ba duk bankuna in ka je yanzu har yanzu wayan tsofin suke bayarwa to wani wurare an ƙi sakon da kuka rubuta wa shugaban kasa da kuma shi gonan banki gononi ma sun yi magana akan wannan matsalan su sun cima wani buri ne da suka yi wannan magana wa gwamnatin tarayya ko shi babban uh, gonan bankin tarayya domin babu yadda za a ce a duniya kowa ya yi kuka musamman wanda suke kakara ai ce yadda na kira yan jarida na ce su zagaya atm machines ma na abuja tukuna kawai su gani abuja da environment abin da mutane ba su fahimta ba kuma bankin central bank bai fahimta ba ba za ka yi la'akari da kamar wanda suke birni da kuma wanda suke karkara ba wanda suke birane a an ba duba wani ya yi nazari jiya ya ce a bankunan najeriya gaba ɗaya da muke su gudan dubu biyar da wani abu a lagos kawai suna da bankuna wanda sun fi na jihohi goma sha takwas da suke najeriya so ka duba a bai ɗaya muke ba dukkan. akwai inda babu nan bankunan kuma tabbas ne babu su eh, idan kana magana bankuna dubu biyar kuma wanda ya fi dubu biyu yana yana jiha ɗaya kuma abuja muna da kusan ɗari uku da wani abu sau saura da suka saura bai fi dubu biyu za a bari shine jihohin goma sha takwas da suke da shi so in ka duba wannan infrastructure na bankunan babu shi bai wadata ba saboda haka dole ne a duba wannan abin a yi sassauci a ciki amma a labarin da nake ji dai har yanzu babu wani nan da ya fito akan cewa a kukan nan da mutane suka yi da 'yan majalisa da mu kungiyar kwanigo muka yi akan cewa za a duba wani abu da ya rahama har yanzu dai ba mu ga wani sauyi ba a ciki ko kuma a ciki an yi wani bayani wanda mutane za su gamsu sai dai a cewa an tsaya tsayin daka ko ana so ko ba a so sai an ci gaba da wannan tsarin so ina ganin ba haka ne gudanar da gwamnati ba gudanar da gwamnati shine ka duba menene tsarin da yaman mutane kyau menene tsarin da zai kawo mutane walwala amma wannan tsarin gaskiya mutane da yawa za su yi asara kuma musamman mutane da suke kauye da yana kai kauye kan ma ba su ba ake ciki ba aka yi duba wannan talaka da ake cewa shi ake karewa shi zai sha wahala to kuma da in ka duba za ka cewa an ba da watanni uku game da wannan batun canjin kuɗin nan ba ganin kamar an duba ta barawo kuma a ta mabi sawo a'a babu tabbin barawo ko kuma mabi sawo a nan an ba da wata uku in ka ba da wa'adi ka ba ya kamata a ce ka cire sababbin kuɗin domin ya aiki da wannan wa'adin ba babu wannan kuɗin duk lokacin da aka ba da wa'adin nan ka je bankuna babu sababbin kuɗin wanda ake kuka kenan a ce lokacin da aka ba da wa'adin nan a daidai wannan lokacin aka ba da wa'idan sababbin kuɗin kuma a ce idan tsohon kuɗi ya shiga banki to kuɗin ba zai fito ba to bankuna ma ina ka ajiya bankuna ma tsohon kuɗin suke bayarwa wayansu bankuna sun rufe jiya daga wudurwa ne ya kira ni ya ce bankin wudil sai da aka rufe shi domin kasuwan wudil kowa ya san cewa akwai ana kasuwanci a ana kasuwancin dabbobi ana kasuwancin hatsi a rana daya ana cire kusan biliyan daya a wannan bankin wanda suke hada-hadan kasuwanci jiya da aka je babu kudin sai tsohon kudi dole sai da so me kake faɗa kai wannan tsari ne tsari ne bai yi ba kawai gaba daya da a ce lokacin da aka ce wa'adin wata uku nan an ba da wannan kudin kowane banki yana da shi in ka kai kuɗin ka tsoho sabo za a baka in ka je POS ko kuma ATM za ka cire kuɗi sabo za ka samu ai da ba mu shiga wannan matsalan ba ai babu tsari ne abinda nake gaya maka kenan saboda haka babu wani zancen in ka fita sawun ah, babin sawun ka ba shi bane wannan kes din kes ne kawai wanda an yi ne domin a shiga tarzoma a shiga rudani in aka zo wannan lokacin shi kina ci an ba da wazi mutane ne ba su kuma ba. maɗuwaki. To masu raro a ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A yankon bakon namu shugaban kungiyar NRC ta Najeriya Comrade Ayuba Waba da ni awal kuma na shirya nake cewa sai wani jikon. masu sauraron mu da haka ne muka kawo karshen jirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kamfanin makamashi na kasar Italiya Eni ya rattaba hannu kan yarjejeniyar fitar da iskar gas na kuɗi dalar Amurka biliyan takwas da gwamnatin kasar Libya a ziyarar da Firaministan kasar Italiya Giorgia Meloni ya kai kasar Libya da tawagar 'yan kasuwa da kuma kamfanoni. To ina kuma da haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya.